kwanin mai biyu aka tashi ba zan ga yamma ba ba ku gyara laifin ku ba wallahi ba zan ba ku da ci halacci yawa muna da zamba guda biyu a baya akwai abin shago safura da shi da abdurrazak ibola angon bayan sallah bayan sallah da ɗan wani lokaci kaɗan zai shige da kaɗaki ni kuma ya ganni ina kwana a Zairo. wallahi kani kani na ya shige da kitan ta shi koma ba koma dan na san da matar anan anan za mu tarbi koma koma ta ga wani dan bazan hada shi tsakanin na tada da shi da guduma ta rauni karewa guduma ta shi kama tana gana korowar tashi ban taɓa ma magana bi ba ta duk wanda ta ya kauce Ɗan dambe ya kallo da abin da muke yi domin ku ne da san faɗaɗiyar mota nan na kawo saboda jihar kaduna dambe ne kuma na matasa manya da zamu ɗauka a arewa shine shagon bahagon ɗan sanda a bangaren gudu naɗa shine garkuwa cindo a bangaren gudu anan ba ta yi sefa ta na ainihin sha'atin lafi dama an tafi azumi da keja kun ja min zagi an tafi azumi da keja ta yau muna da isasshen lokaci ba keja ba ko keje ne ce sai an yi ta a tsoron tarayya ta rabe Allah sare amma faduwa ubangiji ya Allah na roƙe ta Allah ta shago da ita ta shago da ita in ji ɗato ya yi diri diri ta a firza ta gona an bayan sallah Allah ya nuna mana Allah ya sa dai kada da gane irin kure ni a ce jibi ne madawa dare wannan kai ya sa na ji ko ma dai shekara ne ta dare wannan kai ya sa wannan damba ne wanda aka fara aka sake koma yau a ranar sallah tsakanin bagon yan sanda bangaren arewa da rawa bagon ebola bangaren kudu wannan damba ne dai yau ranar sallah da ake fafatawa a gidan damban umar fiyalu da ke yan tsintsiya a nan jihar kaduna damban nan da aka taka damban nan da aka taka ta shi hankalin da ya sa rana mutuwa kashe mutum kai ma da mutu إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله يا ولد حسبنا الله ونعم حسبنا لا حول ولا قوة إلا لله وإن الله لا وإن الله لا وإن الله لا

na biyu babu ibola ga sanabu birni daya ya rage muku wasu ma su yi samu birni daya ya rage muku rabe babu ibola babu shagon yan sanda birni daya ya rage muku ibola ka dora hannunka saboda shagon abu ka dora hannunka wannan shine za a biya yan kalluwa ɗin birnin ƙarshe kenan ya rage muku birni biyu yawa don bai daga ta ko a ɗaure hannun shi ga an dawo kare a sargani Allah ke rabi babu yan sanda ga sanan dai rabi babu bola babu yan sanda kare a sargani Allah ke ga sanan dai an dawo turmi na biyu a ce shi ne turmin ƙarshe kare a sargani Allah ke yi eh ga sanan dai kare a sargani Allah ke yi ga sanan dai kare a sargani Allah ke yi abin shabai bola abin shabai bola ga sanan dai wallahi wannan damban da ina nan ba za a koma ba damban da na yi sai kan mu abu sun ba ba ba ba ba ba ba ba zan raba zan raba kan wani ce kan babu wasan da za ku jefi ko babu da za koma ba na da zai iya arewa kuma inda yara mun nan babu wasan da zai iya saboda yara mun nan ba babu da zai iya in je in cin a gidan nan Allah to shi kenan ya shiga nan gurin ina ina kowa ina sanar da shi ai safiyanu bari ba ta wani arashi rabe kana jira sai ta kura kama kana za ku dan da shi jiya dan da mai gidanka da kuma suke a cikin sandari a gaban ka ka gyara in za ka gyara kan Allah ya sakwara ta ga nan ya yabe shagon shagon tara da dan aliyu zaki zaki na shagon shagonar da ta wallahi dambar na san zai kyau lokaci da lokaci lokaci da lokaci na gada ka ba hannun ka daure sakwara ka ba hannun ka daure don wata kila a dambar ba zai jima ba Wataƙila kuma ai ka zo jini guri jini wannan Allah shi ne ya kan shi sani in Allah ya so ya yarda wallahi tallahi ba a auda arbun na tura min kuɗin moto ina gidan ganyo gurma na wasu babban abubuwa su biyar na tura musu kuɗin moto shamsu na kudu na tura mai kuɗin moto gobe za mu sai katako za mu zage gidan ganyo za mu fara shigo shiryen damben moto masu bacci idan ana ba ku haɗa kai ana biyan ku to ya kamata ku ƙara bacci don za mu fara shigo shiryen wannan amma dai mai alhaji fa ta ce mai kaduna amma raba fa raba fa ya ce fa ka wallahi kowa ya zo sai ya wannan dan aliyu shi ne angon bayan sallah shi ba bayan sallah da kuma ashirin da ɗaya shi ma zai shiga daga ciki an baka gane zai shiga da ciki ne to zai ta aure ni kuma ina ganin sai ya da nake na ma sai mu nasu ba sai ka sai ta da fata da saboda da Allah inna shi wani dan dan na ibadin